بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله يقول المصنف رحمه الله كذلك الكلب يصدق بالذنوب ويسير مثقنا بالمرض فإذا احتاج إلى محاربة العدو لم يجد معه منه شيئا والعبد إنما يحارب ويساول ويقدم بقلبه والجوارح تبع للقلب فإذا لم يكن عند ملكها قوة يدفع بها فما الظن بها وكذلك النفس فإنها تخبط بالشهوات والمعاصي وتضعف أعني النفس المطمئنة وإن كانت الأمارة تقوى وتتعسد وكلما قويت هذه ضعفت تلك فيبقى الحكم والتصرف للأمارة وربما ماتت نفسه المطمئنة موتا لا يرجى معه حياة فهذا ميت في الدنيا ميت في البرزخ غير حي في الآخرة حياة ينتفع بها بل حياته حياة يدرك بها العلم فقط والمقصود أن العبد إذا وقع في شدة أو قربة أو بلية قانه قلبه ولسانه وجوارحه أما هو أنفع شيء الله فلا ينجذب قلبه للتوكل على الله تعالى والإنابة إليه والجمعية عليه والتطوع والتذلل والانكسار بين يديه ولا يطاوله لسانه لذكره وإن ذكره بلسانه لم يجمع بين قلبه ولسانه وينهبس القلب على اللسان بحيث يؤثر الذكر ولا ينهبس القلب واللسان على الذكر ولا ينهجس القلب واللسان على المذكور بل إن ذكر أو دعا ذكر بقلب الله الساهم جافل ولو أراد من جواره أن تؤينه بطاعة تدفع عنه لم تنكت له ولم تطاوعه وهذا كله أثر الذنوب والمعاصي كمن له جند يدفع عنه الأعداء فأحمل جنده وضيعهم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 barkanmu da sake saduwa a wannan masallacin mai tarin albarka masallacin GRA da ke nan cikin garin Katsina a wannan yammaci na talata da ran Laraba yau 26 ga watan safar miladiya ta 2000 a hijirar annabi sallallahu alaihi wa sallam 1437 wanda kuma yake daidai da takwas ga watan 12 miladiya ta 2015 a wannan majalisi wanda muke karatu a cikin littafin nan mai suna adda'u waddawa ko kuma aljawabul kafi liman sa'ala an shafi na al-imam Shamsuddin Abi Abdullah Muhammad ibn Abi Bakar ibn Qayyim al-Jawziyya wanda ya rasu hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama tana da shekara 751 wannan shine darasin mu na 74 a wannan littafi a jerin gwanan darussan mu kuma wannan shine na 250 gabanin mu shiga karatu akwai tambayoyi da za mu ansa akwai wanda ya rubuto yake tambaya dangane da wani hadisi na amr ibn al-as radiyallahu ta'ala anhu yake cewa yana tambaya game da wannan hadisi wanda al'amur wanda amur ibn al-as yayi wasiya ga ƴaƴansa idan ya rasu su tsaya a bakin kabarinsa kwatankwacin yadda za a yanka raƙumi a fede shi a raba namansa shi har zuwa ƙarshen hadisin shi wannan hadisi ya zo marfu'i ko kuwa ba haka ba don ya ji wasu malamai suna cewa annabi ya ce a wani hadisi hadisi ne ban kofi bai zo marfu'i ba hadisin wasiya ce ta amur ibn al'as da 'ya'yansa amma bai zo daga annabi sallallahu alaihi wasallam cewa shi ya faɗa ba hadisi yana cikin sayo muslim amma hadisi ne mai kofi akan amur ibn al'as in kaji wanda yake cewa annabi ya ce wato to kenan annabi ya ce in ya in yayi wafati a tsaya daidai kabarin sa wannan babu babu wannan wannan kuma yana tambaya ne yake cewa yana da wata ‘yar uwa wacce ta kaɗe wani mutum da mota sai bayan sati ɗaya wannan mutum ya rasu to akwai kafara a kwanta ko babu ya danganta da rasuwar idan rasuwar ce sai dalilin wannan bankewar da ta yi masa za ta yi kafara ba wai cewa aka yi sai idan ya mutu nan take ba sannan ne za ta yi kafara a'a matukar dai mutuwar tashi wato wannan bankewar ita ta zan sanadiyar mutuwarsa to akwai kafara akwai diya da kafara akanta ah, wannan shine illa iyaka sai dai idan an bincika an ga cewa a dama yana da dai wata cutacce daban ita ce ta ajalinsa amma ba wai dan an banke shi ba to kuma wannan hukuncin sai ya sha banban a nan wannan yake cewa na samu kaina a wurin neman abinci inda ba mabiya sunna ba shin ya zan yi in yi ta sallata yana nufin yayi sallarsa shi kadai ko kuwa ya bi su su yi A'a ka'ida ta ahlus sunna wal jama'a idan ka zo ka ga wato ana sallah ta jam'i to wajibi ka shiga ayi da kai babu buƙatar ka bincika ka ga waye mai yin sallar naka ne ko nasu ne dai kaga ana sallah to al'asulu shine wanda yake sallah din mutum musulmi ne kuma wanda ya cancanta ne ya sallah idan ka riga ka san cewa a'a wannan wani karkataccen mutum ne ta fuskar aqidarsa ko ta fuskar halayyarsa sannan akwai inda zaka je ka sallah a bayan mai kyakkyawar aƙida ko a mai kyawawan halaye wanda ya cancanci ya zama limami to sai ka je can ka yi sallar in akwai idan kuma ka zo ka bincika zan babu inda za ka yi sallah sai bayan shi wannan mai karkatacce raƙidar to ba a barin sallar jam'i ko sallar juma'a saboda imamin ɗan bida'a ne magabata irin su imamu ahmad suna cewa wanda ita ma wata bida'a ce ita ma bida'a ce ka ƙibin ɗan bida'a ka bar sallar jam'i da juma'a ka daina yin sallar jam'i ka daina yin sallar juma'a saboda kawai imamin dan bida'a ne za ka yi sallah a bayansa sawa'un bida'a ce yake yi ko ko a fajiri ne wani fasiki ne mara mutunci zalimi amma dai kuma shi ne dibami saboda saboda shi yake da karfi a gurin ya nada kansa babu wanda zai iya cire shi ko yana da wasu magoya bayan da ba za a iya cire shi ba to ba ya halatta gare ka kamar sallar jam'i da juma'a saboda wannan wannan shine da Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah a cikin fatawowinsa yayi tananatawa saboda ka a gurin aikin ka dan kasancewar wanda zai ja sallar ba dan sunna bane sak to wannan ba za ta hana ka yi sallah a bayan ba sai dai idan yana wani abin da a zahiri a zahiri fita ne daga musulunci idan ya kasance boka ne ko dan duba ne ko mai sihiri ne to wannan ba ba maganar bid'a ake ba anan maganar musulunci da kafirci ake to mas'ala sai ta sha bamba amma idan yana yin wasu yan bid'o'i ne to wannan ba ta hana ka bi shi sallah matukar ba ka da inda zaka je kai sallah wannan kuma yana bukatar karin bayani ne yake cewa akwai waɗanda suke zuwa karatu karatunka a nan sai su haɗa sallar su ta magariba da isha'i a lokacin magariba alhalin za su zauna har farkon muktarin sallar isha'i ya same su amma da zarar an gama karatu sai su yi tafiyar su gida to idan matafiya ne babu wani abu idan matafiya ne matafiyi yana da damar ya haɗa sallar magariba da isha'i sawa'un akan hanya yake ko ko a'a masaukinsa yake ba wai sharadi bane sai yana kan hanya kamar yadda wasu malaman suka ce a koda a masaukinsa yake kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya rika hada sallolinsa a tabuka a masaukinsa ba a hannun tafiya ba amma idan yan gari ne zai zo karatu ya samu magariba to anan kuma inda zai karatun a zai isha'i kaga babu dalilin da zai sa ya sallolin sallolinsa sai wannan shi kuma da yake tambaya game da mijin da ya sanya matarsa ta dafa masa ruwan zafi sai ta tsaya tana masa dariya shi kuma hakan sai ya fusata shi sai ya ce wallahi wallahi idan kika bari na dafa da kaina ba za ki ƙara dafa mu komai ba Yeah. to shi ne yake cewa mana anan zai yi kafara ko kuwa don ya tambayi wani sai ya ce mata ai wannan wuce har ya kawo mata layu a kai da kuma allahu billahi fi aimaniku to na farko dai ban san tunda in ka ce ba za ta sake dafa maka ba ai kanka kai wa ukubar ba ita ba ya zama da ka ka wato ladabtar da kanka akan kuma laifin da kake gani ita ta yi sannan na biyu wannan ba lagowo ba ne ba ita ce lagowo ba saboda ka matukar yayin rantsuwar ba zai sake barin ta yi masa ba sannan sai ya bata kuma damar cewa ki je ki dafa mun to sai yayi kafara ko ya ce ta dafa masa ya ta dafa masa ya san akwai kafara ko ya kafara sannan ya umarce ta kowanne zai iya yi ko dai ya gabatar da kafarar ko ya jinkitar da kafarar sai ya warware rantsuwar amma maganar lago ba ita ce ake cewa lago ba lago irin rantsuwa da take shiga cikin magana haka sai yana magana kamar yanzu ta ka ji malamai suke wa'azi wallahi tallahi in dai ba ku daina kaza ba wallahi tallahi irin wannan ko a ce wani ka iso kasu a ce wallahi mun fito gashi ya zo amma sai ya rantse wallahi mun fito a zaune kake wallahi gani a zaune irin shi shine allahu amma ba abinda zaka ce ba zan yi kaza ba ko zan yi kaza wani in ka yi abinda kace ba za ka yi ba to sai ka yi kafara in kuma abinda kace ne za ka yi kaki ka fasa yi to nan ma za ka yi kafara sai tambaya ta ƙarshe wake cewa malami ne mahaifinmu ya kasance yana shan giya mun yi bakin ƙoƙarinmu ya bari amma bai bari ba sai wata rana ya sha giyar yana cikin mayanta sai ya zo fitowa daga gida yana cikin wannan hali ni kuma na nemi hana shi muka yi ta kokawa har ƙarshe ya faɗi kuma ya suma a ah, ya ce na mai da shi cikin gida bayan tsawon lokaci ya farfado sai na zo ina ina masa nasiha cewa ya bar wannan shan giyar kuma ya yi min alkawarin ya bari dama da yin ne bayan mun yi ban kwana na tafi da safe Allah ya masa rasuwa to tambayar da yake ana ya ce sa shi sannan zai yi kafara sannan yana da sa a na farko dai shi lokacin da yake kokarin hana shi fita a yayin da yake cikin tambele yana maye yana sumbatu kokari yake yayi abin da ya dace ɗayo ga ubansa ba wai da niyyar cutar da shi yake ba yana kokarin da ya hana shi fita a cikin wannan yanayin to tunda shi uban ba a cikin hankalinsa yake ba dole zai yi kokarin ya ga cewa ya fita shi kuma zai kokarin ya ga ya hana shi a haka ya ture shi ya bige kansa har ta kai kuma kashi gari ya rasu to abu na farko abinda za a bincika a ji cewa shin rasuwar a dalilin wannan faduwar ne ko ku a dai faduwar ce ta zo daidai da zama ta zo daidai da ajali a daman can ajalinsa ya yi ko da ba a yi wannan kokowar ba ga shekarun da shi ne ajalinsa ko ku a dama yana da wata cutar daban wanda shi ne abin da ya kamata a yi da farko kafin a binne shi a san cewa shin bigewar da ya yi ɗin nan a kansa wannan bigewar ce ta yi sanadiyar mutuwarsa ko ku a mutuwarsa tana da wani dalili ne can daban idan ya tabbata cewa wannan faduwar da ya yi ita ce ta ita ce ta yi sanadiyar mutuwarsa ta zama sababin mutuwarsa ya ture shi ya nuna masa ƙarfi har ya kai zuwa ƙasa har ya buga kansa da da katanga da ƙarshe kuma da safe kuma ko cikin dare abin ya motsa kuma har da ya zama ajalinsa to ya tabbata haka ne to kaga ya zama kisan kuskure katulu khata ne ba katulu al'amd ba katulu al'amd shine yi wa mutum abu da dan ka kashe shi da wani makami wanda yake kisa kayi da niyyar kisa shine katulu al'amd ka dau makami wanda yake kisa ka buga wa mutum a inda za in ka same shi da makamin zai kashe shi ko bindiga ka harbe shi a ka ko a kirji ko a ciki wannan qatlul amd amma cikin tsautsayi kamar haka mutuwar ta zo to kisan kuskure ne ko daga da gangan ya ɗauki. wani abu ya dake shi da shi amma abin ba mai kisa ba ne. ya dau sanda ko bulala ko wani abu da aka saba dukan da shi to amma da yazo da karar kwana sai kuma ya mutu a sanadiyar dukan wannan duk ana ce masa kisan kuskure kisa ne na kuskure to kisan kuskure akwai diya akwai abu biyu akan wanda ya yi shi na farko zai biya diya ga magadan shi wannan da aka kashe diya kuma ba shi da kudinsa yake biya ba ka'idar diya kamar yadda zuwa cikin sayo muslim innama diyatu alal aqila dangin mahaifinsa su za su haɗu a biya diyar sa na ɓangaren mahaifinsa su za su haɗu wajen biyan wannan diya kuma za a kasa kowa gurgurdan kowa za a kasa shi ba za a tsora masa sama da yadda aka ba za a ce to tunda kai kai abin nan ba za ka biya rabi mu biya rabi a yadda aka kasa aka ba kowa haka shi ma za a ba shi kasansa wanda ita ta haka ake biyan diya ba wai mutum ɗaya wanda ya kisan kuskure shi yake biyan diya ba al'aqila dangin mai dangin sa na bangaren mahaifi su za su ɗauki wannan to akwai diya da zai bayar ga sauran waɗanda suke magada sannan ba shi da gado a cikin diyar abinda yake na diyar shi in an tashi rabon gado ba shi a ciki wannan idan ba su yi afuwa ba su magadan idan magadan sun yi afuwa shi kenan diyar ta sare da kansa idan wasu suka yi afuwa wasu ba su yi afuwa ba to waɗanda suka yi afuwa sai a cire rabansu daga ciki shi ma wannan ya a sauke masa a hali irin wannan da har aka samu irin wannan cikin irin wannan yanayi kamata yi su yafi bai kamata a ce sai ka biya mu diya ba saboda bai yi da niyyar ya cutar da mahaifin shi ba wani abu ne ya zo da tsautsayi saboda kamata a cikin irin wannan yanayi su su yafe to wani bangare guda kenan bangare na biyu zai yi kafara wannan kafara tana nan ba wani ba cewa an yafe masa kafara kasancewa an yafe masa diya kafara tana nan wanda azumin wata biyu ne abinan itko raqaba ne ko azumin wata biyu itko raqaba a yanta baiwa ko bawa to yanzu babu wani wanda bawan da zai kama wa yanta saura kaga don sai ya dawo faman lam yajid fa siyamu shahrayn mutatabi'ain tawbatan min layi wa kana Allah aliman hakima saura ka sai ya azumin wata biyu a jere azumin wata biyu a jere to wannan dangane da abin da ya shafi shi abin da ya shafi gado kuma malamai suna da niza a kisan ganganci wannan mutum bai da gado ko hadisi sahih hadisi hasan abu dawud ya ruwaito shi laysa lil qatil shay wanda duk yayi kisa ba shi da komai a cikin gado to malamai sun yi ijma'i akan cewa in dai kisan ganganci ne da ya kashe ubansa ko wani ya kashe magaji wanda zai gada da ganganci miji mata ta kashe mijinta ko miji ya kashe matarsa to ba shi da wani abu na gado ko da an yafe masa ba shi da gado to amma dangane da kisan kuskure kamar wannan malamai sun yi saɓani zai samu gado ko ku ai shi ma tun da kisi ne mai kisan ba zai shiga cikin wancan hadisi to anan imamu malik yana ganin cewa ba zai shiga ba saboda haka yana da gado a cikin abin da ba diya ba diyar da za a fitar daga akila ba shi a ciki amma yana da gadon sauran dukiyar da mamacin ya bari wannan shine shine ra'ayin sa'id ibn musayyib cikin tabi'ai shine ra'ayin al-hasan al-basri shine ra'ayin ata ibn abi rabah shine ra'ayin mujahid ibn jabr shine ra'ayin al-auza'i shine ra'ayin ibn al-munzir daud al-zahiri da malamai waɗanda suke ganin eh, cewa zai iya cin gado amma mazhabobi uku nafiya da shafi'iya da hanabila su suna cewa ba shi da gado sauraka wannan kaga abinda zai hukunta masa gado ko rashin gado <coughs> shi ne abinda ake shari'a da shi a inda yake idan ana shari'a in anan ne kaga da fiqhul maliki ake shari'a kaga zai ci gadonsa ba za a dawo a juye maganar ba a hana shi tun da wani ake shari'a a kotuna an gane ba za a ce a tun da dai akwai hanabila akwai shafi'iya akwai abin da mu hana shi sai a bashi saboda wannan da shi ake shari'a a nan a kotunanmu na shari'a saboda haka za a bashi so wannan shine da kuma ya shafi yayi yayi kuskure yayi laifi wannan kafarar ita ce dama abin da yake tsakaninsa da Allah in yi wannan kafarar kuma ubangiji ta Allah shine ce taubatan min Allah wa kana Allah aliman hakima ah, malam yace wa kazalika nafsu idan ba manta ba malam yana mana uku yana mana magana akan ukuba ta 44 ta mutumin da yake zunubi ko mutanen da suke zunubai ko al'ummar da take zunubai ba ta tuba zuwa ga Allah cewa gaɓoɓin mai laifi mai zunubi wanda baya tuba za su ha'ince shi lokacin da ya fi kowane lokaci bukatuwa zuwa gare su lokacin da yake buƙatar kwakwalwarsa ta yi masa tunani mai kyau zuciyarsa ta yi masa kuduri mai kyau ya samu ilimin da zai amfanar da shi a duniya ya amfanar da shi a lahira ya samu ilimin kaucewa abin da zai cutar da shi a duniya da lahira a daidai wannan lokacin da yake matukar bukatuwa zuwa ga wannan sai wannan zunubin ya toshe masa waɗannan kafofi gaba ɗaya su ki ba shi haɗin kai ta yadda tunaninsa zai zama mai kyau zuciyarsa za ta zama mai kyau zai samu tataccen ilimi wanda zai iya gane abin da ya dace da abin da bai dace ba a rayuwarsa wato daga cikin tasirin da zunubi zai masa yayin da yake buƙatar ya yi tunani mai kyau ya kaucewa abin da zai cutar da shi ya samar wa kansa abin da zai amfane shi sai tunanin da ƙwaƙwalwar duk ta toshe zuciyarsa ta kima shi haɗin kai lokacin da yake buƙatar komawa ga Allah ya kasa komawa zuwa ga Allah to shi ne malam ya ce wa ka zalikan nafsu fa innaha tatakhannasu bish shahawati wal ma'asi wa tad'ufu hakanan rai wato eh kazalika alqalbu yasda'u bizunubi wa yajrab haka ne ko haka nan zuciya ita ma can baya yi mana misali da mutumin da yake da takobi amma takobin yayi tsatsa ya shige kubansa kuma ya ki fita lokacin da mai takobin nan ke tsaye da takobinsa abokan gaba suka yi wo kansa babu wani lokacin da yake da buƙatar ya zaro takobinsa daga cikin kubansa domin ya kare kansa daga cutarwar abokin gabansa irin wannan lokaci to yayin da zai yi yunkurin zaro wannan takobi daga kubansa sai takobin ya ki zaruwa saboda tsatsar da ya yi ya riga ya riƙe a cikin wannan gida nashi yayi yayi har abokin gabarsa ya cin masa ya gama da shi ya ce to haka nan ita ma zuciya haka take tsatsa tsatsa ta rife ta wa yasiru muskhalan bil marad ya zama yayi kaca-kaca zuciyar ta yi kaca-kaca da rashin lafiya fa idza ihtaja ila muharabatul adu bihi lam yajid ma'ahu shay'a yayin da ya so ya yaƙi ya bukace ya yaƙi abokin gaba da wannan zuciyar to sai ya kasa samun komai tattare da zuciyar zuciyar ta yi rauni ba za a samu dakewa ba ba za ta samu jaharinta ba saboda zunubi ya yi kace-kace da ita ya lalata ta saboda ka a lokacin abokin gabansa wanda shine shedan da kyale-kyalen duniya da cikin ɗan ƙanƙanin lokaci sai su murkushe shi wal'abdu inda ma yi haribu wa yusawiru wa yi kudimu bi kalbihi malam ya ce bawa yana yaƙi ne ya rika kai ɗauki ko kai hari da kai farmaki da gabata da zuciyarsa Waljawarihu jawarihu ga lil qalbi zukata ko gabobi suna bin zuciya ne saboda haka zuciya ita ce mahallin jarumta ba wai girman jiki ba da Allah ta'ala zai bashi ko ko kwanji da zai samu ko makami da zai rike a'a dakewar zuciyar da rashin tsoron zuciyar shi zai sa shi ya zama jari saboda haka za a iya samun shi a halittarsa shirgege da girman jiki amma zuciyar tashi wato mai rauni saboda haka da an daka tsawa sai ga ya fita a guje wanda girman jiki na nasu ya zama na banza za a iya shi makami ya rike amma zuciyar ta zama ba da kakkiya ba da ya ji ɗan ƙara kaɗan sai yadda makamin ya gudu saboda ka jarumtar daga zuciya take ba wai daga makamin da yake rike da shi ba ba kuma wai daga girman jikinsa ko surarsa ba فإذا لم يكن عند عند ملكها قوة يدفع بها فمن ضل بها إذا ya kasance zuciyar wanda ita ce ita ce take sarautar duka gaɓoɓin jiki ya zama da ita ba ta da ƙarfin wacce za ta iya kare sauran gaɓoɓi da wannan ƙarfin nata to me kake zato da su waɗannan gaɓoɓi za su iya yi ba abin da za su iya yi ya ce wa zalikan nafsu fa'innaha ta takhannasu bishahawati wal ma'asi wa ta zu'ufu a'ani an nafsul mutma'inna haka nan zuciya takan zama wato takan lalace ta zama kamar mace wato ta zama marar karfi saboda sha'awa bin sha'awa-sha'awanta da ake da ake bi mata da shi ko kuma a'a saban Allah da suka yawa a cikinta ta yi rauni da ce ina nufin annasul mutma'inna zuciyar da take nutsatsiya to idan tana nutsatsiya kuma zan ana ta saban Allah da ita to wannan saban Allah yana sa ta dawo ce rauni ta dawo ta zama ba ta da ba ta da kuzari wa in kanat al amara wa in kanat al amaru taqwa wa tata'assad a daidai lokacin kuma ita kuma al amara an nafsul mutma'inna tana rauni ita kuma al amaru bisu tana ƙara ƙarfi tana ƙara zama zakanya saboda haka sai ka ga kirkin sana ta raguwa ya tsayatakunsa na ta karuwa saboda zunubai na karuwa zuciyarsa da za ta sa shi ya zama mutumin kirki da za ta sa shi ya zama mai tsoron Allah sai ta tara samun rauni a daidai kuma daidai lokacin kuma zuciyarsa da za ta rika masa ingiza mai kan turuwa ita kuma a lokacin sai ta rika ƙara ƙarfi tana zama zakanyarsa wa ta qawiyat hadhihi da'ufat tilka duk sanda al'amaratu bisu take karfi ita kuma wacce sai ta rika rauni yayin da waccan almutma'inna take karfi to kuma rauni take to sabon Allah shi ke sanya al'amaratu bisu ta rika samun karfinta yayin da take samun karfinta daidai wannan lokacin ita kuma al-nafsul mutma'inna rauni take samu yayin da mutum ya kasance mai yawan da'a ne mai yawan biyar Allah ne mai yawan alkhairi ne to a lokacin annabsul mutma'inna tana karfi al'amaratu bisu kuma tana ta tana ta rauni fa yabqa al-hukm wa at-tasarruf lil amara to yanzu kan waccan tana ta rauni annabsul mutma'inna wannan kuma al'amaratu bisu tana ta ƙara karfi to sai ya zama ita ke da hukunci ita ke da fada ita ke da juya al'amura saboda haka sai inda ta shi, sai abinda ta shi, sai hanyar da ta dora shi akai wa rubbama matat nafsuhu almutma'inna mautan la yurja ma'ahu haya kuma tana yiwa ma ita wannan annafsul mutma'inna din ran tsatsiyar ta zama ta mutu ma mutuwar da ba a sa ran kuma za ta sake rai zai sake dawowa gare ta fa hadhihi fa hadha mayitun fi dunya mayitun wannan mai irin wannan zuciya a duniya matacce ne haka nan a rayuwarsa ta kabari ta ce rayuwar barzahu nan ma a mace yake zairu hayyin fil akhirati hayatan yantafi biha sannan a lahira ba zai rayu ba rayuwar da zai amfana da ita rayuwarsa rayuwa ce wacce ke ta azaba wacce ga rayuwa ce la ya mutu fiha hawa la yahya kamar yadda Allah ya ce shi bai rayu ba shi bai kuma mutu ba bal hayatuhu hayatun yudraku biha al-alamu faqat rayuwa rayuwarsa ta zan rayuwa ce kawai wadda banda radadi da zafi da ciwo ba abinda ake ji da ita malai ce wal maqsudu anna al-abd idza waqa'a fi shiddatin aw qurbatin أو بلية خانه قلبه ولسانه وجوارحه أما هو أنفأ شيء له abin nufi anan nan ya ce bawa idan ya fada cikin wani tsanani ko ta damuwa ko wani bala'i sai zuciyarsa da harshensa da gaɓoɓinsa su ha'ince shi su ci amanarsa su hana mishi abin da yake mafi amfanuwa gare shi a lokacin fala yajazibu qalbuhu litawakkuli ala Allah zuciyarsa ba za ta jayu ba wajen dogaro ga Allah wato sai zuciyarsa ta kasa dogaro ga Allah saboda ya lalata zuciyar da saban Allah da zunubai a yanzu yana buƙatar ya dogara ga Allah sama da kowane lokaci saboda bala'i da tsanani da tashin tashina da kewaye shi ta ko'ina amma kuma zuciyar ta giba shi haɗin kai yayi wannan dogaran ga Allah saboda ya riga ya lalata zuciyar annabsul mutmainna ta mutu ko ta yi rauni al'amaratu bisu ita ke da ƙarfi ita ke da faɗa a ji a jikin a masarautar gangar jikinsa saboda haka ita ke sa gaɓoɓinsa su yi abin da take so su yi saboda haka falayin jazibu qalbuhu litawakkuli ala Allah zuciyarsa ba za ta jayu ga dogaro ga Allah ba wal ta ilaihi ko bai da al'amari zuwa gare shi wal jam'iyyati alaihi ko haɗa tunaninsa da kwalwarsa gaba ɗaya ga Allah ta'ala wat tadarru'i wat tazalluli wal inkisari bayna yadayhi da kankantar da kai da kaskantar da kai da karyewar zuciya gaba ga Allah ta'ala duk ba zai samu iya yin waɗannan ba sannan wala yutawi'uhu lisanuhu li dhikrihi harshen ba zai bashi haɗin kai wajen ambatan Allah ba wa in zakarahu bi lisanihi lam bai na qalbihi wa lisanihi in kuwa har harshen ma zai iya faɗar Allah to zai zama faɗar Allah ɗin kawai a harshen take ba za ta haɗu da zuciya ba kuma saboda ka shi ma harshen ya ki bashi haɗin kai yayin da yake buƙatar haɗin kan harshensa wajen tuna Allah da ambatan Allah saboda Allah ta'ala ya kawo masa ɗauki da tallafi da taimako a cikin abin akan abin da yake ciki to sai ya kasa samun haɗin kai daga wannan harshen nashi fa habisul alqalb ala lisani bihaythu bihaythu yu'athiru bihaythu yu'athiru dhikr sai ya zama na zuciyar ta ɓoye kanta wato ta hana bawa harshe haɗin kai ta yadda zikirin zai yi tasiri ya kamata a lokacin da kake ambatan Allah ya zama da zuciyarka tana tare da harshenka wajen ambatan Allah ɗin ba bakinka yana yi ba zuciyarka kuma na can na taƙe-saƙen wani abu daban tana ƙulle-ƙullen wani abu daban tana cikin gafala a'a harshenka na ambaton zuciyarka kuma na karɓar wannan ambatan tana kwankwadarsa to a nan ne ambatan Allah da kake yi zai maka tasiri a rayuwarka to yayin da ya kasance mai saban Allah ne ko da harshen nasa ya ambaci Allah zuciyar ita kuma can tana tana wani sake-saken da ba za ta bada ba za ta bawa harshen haɗin kai ba yayin da wannan zikirin zai yi tasiri wala yanhabisu alqalbu wal lisanu ala almadhkur da harshen da bakin eh, abin harshen da zuciyar ba za su haɗu su haɗu guri guda akan abin da yake ambato ba shine Allah ta'ala sai ya kasance harshen yana motsawa yana faɗar Allah ɗin amma zuciyar kuma ba wannan ne ba a cikinta bal in zakara au da'a zakara bi kalbin lahin sahin gafilin a sai ya kasance idan har zai ambaci Allah ko zai yi addu'an zai ambace shi ne da zuciyar da take zuciya ce ga falalliya rabkananniya zuciya ce mai cike da wasa da gafala da rabkanwa saboda haka zuciya ce wacce annabi sallallahu alaihi wa sallam yake cewa Allah baya karbar addu'a da take fitowa daga daga wanda zuciyar shi take haka la yaqbalu du'a min kulli qalbin kulli qalbin Allah ba karɓi addu'a daga kowace zuciya da take lalliya wacce take mai cike da wasanni walau arada min jawarihi an tu'inahu bi ta'atin tadfa'u anhu lam tanqad kuma da zai buƙaci gaɓoɓinsa su ma su taimaka masa wajen ya kare kansa daga wannan abin da zai wato su taimaka masa ta hanyar da'a saboda ya samu kariya daga abin da yake tunkararsa na bala'i ba za su ba shi haɗin kai ba saboda haka in ya ce yau dai zai tashi ya kiyamun laili don ya yi addu'a abin nan da yake damunsa Allah ya yi masa wannan bala'in da ya tunkaro shi Allah ya kaɗe masa shi to sai ka ga cewa idansa ya ƙi ba shi haɗin kai da zara ya kwanta ya fara bacci sai dai kawai ji ana a salatu idan ya ƙi ba shi haɗin kai ko ku a idan ma ya buɗe amma kawai gabobin su yi nauyi yanzu kai bari dai gobe na na fara yau yau na ji na dan na dan jin jiki sai ya ce gobe zai fara Goban ma sai ya ji jin jikin ya fi na jiya sai ya haƙura ƙarshe dai ma tattara wannan shawarar ya watsar da ita ba zai iya ba to shine ƙarshe sai ka ga an zo ana zubewa a gaban malamai ana cewa da Allah a taya mu da addu'a shi ya kasa walam tutawi'uhu ba za su bi sa da'a ba ba za su masa ba su ba bashi hadin kai ba malam yace wa hadha kulluhu atharu dhunubi wal ma'asi ce to duk wanda tasiri ne na zunubai da saban Allah kamar lahu jundun yadfa'una anhu al'ada yace haka abin yake wato yadda mutum yake da gabobinsa dinnan su harshe su baki da sauran gabobinsa hannayensa kafafuwansa duka sauran gabobin da Allah ya mallaka masa ce zai zama alaƙar ta da su kamar alaƙar mutumin da yake da sojoji ne waɗanda suke kare shi daga abokan faɗansa abokan gabansa fa'ahmala jundahu wa dayya'ahu wa adha'afahum sai yayi watsi da sojojin nan nasa ya tozarta su ya raunana su saboda ka baya kula da cin su da shan su da biyan su albashin su da da welfare din su ba ruwan shi da wani abu nasu kullum tare su da bakar magana waka ta akbarahum ya ma yanke dukkan labaran su duk wani abu da za a kawo masa na labarin sa ba su ba ma ya so ya ji ba ya san ya ji me suke ciki ثم أراد منهم عند هجوم العدو عليه أن يستفرغوا وسعهم في الدفع عنه بغير قوة يا و... يا يا و... da su, ya يا su, har sun yi rauni wai waye ke kiran sallan nan ya hakuri ba na haka nan hmm. ya ƙi kula da su har sun yi rauni ba za su iya yin komai ba sannan sai kuma gashi abokan gaba sun kawo masa za su kawo masa hari ko sun kawo masa ɗauki sai kuma ya neme su cewa su yi iya bakin ƙoƙarinsu su yi iya bakin ƙoƙarinsu su ga sun kare shi ba fa wani ƙarfi tare da su yunwa ta cinye su suna tafiya kamar iska ta hure su amma kuma so ake yi cewa su yi wani abu kamar sojojinmu an ba su ba kyakkyawar kula ba albashi ba makami mai kyau ba abin nan kuma cewa ake su yi wani abu so in kana so su yi wani abu to sai ka kula da su ka karfafe su to a lokacin ne za ka sa ran su yi maka wani abu to haka gaɓoɓin mutum suke yayin da yake yawan saɓan Allah to a wannan lokacin fa su ya watsar da su ne saboda ka za su yi rauni za su ba za su ba shi haɗin kai ba ranar da yake buƙatar taimakon su zuciyarsa ba ta bata shi harshen sa ba zai ba shi haɗin kansa ba sauran gabobin sa duka ba za su ba shi haɗin kan haɗin kai ba ballantana yayi wata da'a da wannan da'a za ta zama sanadiyar ceto shi da kubuto da shi daga wannan bala'i da yake na هذا وسمع عن أقوى من ذلك وعلى منه وأمر وهو أن يكون قلبه ولسانه عند الاستدار والانتكال إلى الله تعالى وربما تأثر عليه النطق بالشهادة كما شاهد الناس كثيرا من المختبرين أصابهم ذلك حتى قيل لبعضهم قل لا إله إلا الله فقال آه آه لا أستطيع أن أقولها وقيل لآخر قل لا إله إلا الله فقال شاهرو قلبتك ثم قضى قلبتك نعم قلبتك ثم قضى وقيل لآخر قل لا إله إلا الله فقال يا رب قائلة يوما وقد كيف الطريق إلى حمام من جاهل ثم قضى وقيل لآخر قل لا إله إلا الله فجعل يهدي بالغناء ويقول تاتنا تنتنا تنتنا حتى كبا وقيل لآخر ذلك فقال وما ينفعني ما تقول ولم أدع معصية إلا ركبتها ثم كبا ولم يقلها وقيل لآخر ذلك فقال وما يبني أني وما أعرف أني صليت لله السلام ثم قضى ولم يقلها وقيل لآخر ذلك فقال هو كافر لما تقول ولم يقلها وكذا وقيل لآخر ذلك فقال كلما أردت أن أقولها لساني يمسك عنها وأخبرني من حضر بعض الشهابين عند موته فجعل يقول لله فلس لله حتى قضى وأخبرني بعض التجار عن كرامة له أنه أنه اعتذر أنه اعتذر وهو هند وجعلوا يلجلونه لا إله إلا الله وهو يقول هذه القطعة رقيصة هذا مشتري جيد هذه كذا حتى كذا وسبحان الله كم شاهد الناس من هذا إبرة والذي يخفى عليهم من أحوال المستظهرين أعظم وأعظم نعم malam ya ce haza wa samma amrun akhwafu min zalika wa adha minhu wa amar ya ce to wannan kenan ya ce to amma akwai wani al'amarin da ya fi wannan ban tsoro ya fi wannan zama musiba ya fi wannan daci wa huwa an yakunahu qalbuhu wa lisanuhu inda al-ihtizar wal intiqal ila Allah ta'ala shine ah, zuciyarsa da harshensa su ha'ince shi su ƙi bashi haɗin kai lokacin da ya zo mutuwa da tuluwa zuwa ga Allah ta'ala ya kasance a daidai wannan lokacin shine ƙarshen zamansa a duniya zai so waɗannan gaɓoɓi su ba shi haɗin kai domin ya cika da imani ya cika da kalmar shahada to amma a rayuwarsa ka cokam ya watsar da su abinda ake bukata ya musu na ciyar da su irin abincinsu ba abincin da kake ci ba don gangan jikinka ta girma ta yi lafiya a ka ciyar da ka ba su abincin ruhi na da'a ga Allah da ambatan Allah da biyayya ga Allah da kaucewa zunubai duk ba a yi musu wannan ba saboda haka suna cikin adawa da shi wannan mamallakinsu to kuma sai ya zo mutuwa ya su ƙi ba shi haɗin kai ciki wannan shi ya fi zama bala'i in a tsakiyar rayuwarsa ne zai iya tadaruki da su ba zuwa ga Allah amma an zo gargara kuma a samu matsala shi da zuciyarsa da harshensa to wannan shi yafi komai zama musiba yace fa rubbama ta'azzara alaihi nutqu bi shahadati tana yiwa ma ya kasa furta kalmar shahada kama shahadan nasu kafiran min na asabahum zalika kamar yadda mutane suka ga da dama daga cikin waɗanda suka zo mutuwa irin haka ya same su harshen su ya ƙi ba su haɗin kai wajen kwaɗar kalmar shahada idan mutum ya zo mutuwa waɗanda suke kusa da shi ana so su ce da shi ƙulla ilaha illallah kamar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga amminsa Abu Talib ƙulla ilaha illallah ba ba ba ba ba gaskiya bane da wasu suke cewa ka a ce ya ce a a ce masa ƙulla ilaha illallah a faɗa ko a ce ya faɗa ce la ilaha illallah faɗi la ilaha illallah to yace hatta qila li ba'dihim hatta kai wani daga cikin irin waɗannan ana cewa da shi qul la ilaha illallah shi kuma yana ah ah la astati an aqula ah ah irin wayyo wayyo ba zan iya faɗa ba wayyo wayyo ba zan faɗa ba zan iya ba ko ba zan iya din ba kai kana ganin tun da yana iya cewa ba zan iya bai faɗa mana ah, ai yana magana ga shaida ba zan iya ba ah ah ah so ka faɗa mana a ina a lokacin da gasken harshen ya ƙi shi haɗin kan da zuciya da zai faɗa wakila da akar kulla ilaha illallah faƙala shaharuk galabtuka sun makaba shaharuk wannan abin abin kwado ne abin ludo kwado ko karta ƙasan suna da sunaye ban san sunayensu ba ya abu kowane kowane kati da sunansa eh Ina lido ne ko na kwado ko na kowanne da sunansa eh? a yi a dais sun kowane abu da sunansa su abubuwan da ake motsawa idan ana wannan abin nan kwado din akwai sarki akwai waye sarauniya akwai ko ba ka suke ba eh to ya zo mutuwa shi dan wannan harkar ne ya zo mutuwa ana kulla ilaha illallah shi ko yana kiran sunayen waɗannan abubuwan yana sarki eh, wa kubbi kubbi to ba mu wani ma na biyu da kubbi da ne to kubbi da caka eh a abi sun isa ana ce la ilaha illallah yana cewa kubbi caka na cinye ka shine galabtuka ana cewa ya faɗa ka yana faɗar waɗannan kumbi caka na cinye ka kuma sai mutu saboda wannan ita ce harkarsa in yana wannan ko kiran sallah ake baya ji ballantana a tashi a yi sallah da shi waƙila da akar wani kuma aka ce da shi ce la ilaha illallah sai ya ce ya rubba ka'ilatin yawman wa fatta'ibat kaifa tsariku ila habbami min jabi shi a rayuwarsa ya gama rayuwarsa wajen bin mata neman mata saboda ka duk wacce ta gitta zai bi ta da kallo in ya samu nasara shi in bai samu ba haka dai rayuwarsa to ya zo mutuwa ana ka ce la ilaha illallah yana faɗar wannan baitin ya rubba qa'ilatin yawma wa qad ta'ibat kayfa at-tariqu ila hammam min jabi hammam min jabi gurin wanka ne da wata mata ce wata mata ce min jab tana da gurin wanka da ake zuwa ana wanka wai wata ce ta gaji ta bace tana neman hanya shine tazo tana tambayar sa ina ne zan kai gurin gidan wankan min jabi shi kuma wannan abin da ta yi masa bai manta da ita ba yana tuna kenta, yana tuna yana beganta saboda ka ana cewa la ilaha illallah yana faɗar wannan baiti ya rubba qa'ilatin yawma wa qad ta'ima kayfa tariqu ila hammam min jabi ita yake tunawa da magana da ta yi masa da tambayar da ta yi masa zuwa gurin gidan wanka sun qaza kuma a haka ya cika da hammamu min jabi gidan wankan min jabi da wannan ya cika subhanallah wa qila wani kuma aka ce qul la ilaha illa Allah faj'ala yahzi bil aka ce ce la ilaha illa Allah sai rika kawai ya rika sumbatu da waƙe-waƙe yana tantana tananan za tantana kawai abin da yake ta abin da faɗa kenan hatta qada har ya mutu wannan kalmomi kiɗa ne da yake bi ya saba bi da disko, da music da waye da akwai waɗanda ba sa iya bacci wai sai sun sa wani kiɗa a kunnensu wai shi ba iya bacci sai yana jin jazz irin kiɗan na wai jazz shi sanda yake iya bacci akwai wanda ya ce shi ko aiki yake yi in dai bai ɗora music ɗin na a kunnensa ba aikin ba ya yiwa to wannan me zai hana in ya zo mutuwa ana cewa ya ce la ilaha illallah ya rika kiran music ka ji shi yana bin makaɗi ko mawaƙi ya cika da wannan saboda ya watsar da zuciyar ba abin da ya shayar da ita sai wannan wakila li akhar zalika fa qala wa ma yanfa'uni ma taqul wa lam ada' ma'siyatan illa rakibtuha thumma qada wa lam yaqulha wani ana faɗi la ilaha illallah ya cewa to me zai amfane ni in nace la ilaha illallah ba wani saban da na bari a duniya sai da nayi saboda haka ya mutu bai faɗa ba kada yake in ya faɗa ba za ta amfane shi ba ya cika rayuwarsa da saban Allah Allah ya rike harshen ya rike zuciyar ya kasa faɗa وقيل لآخر ذلك ولكت لا إله إلا الله فقال وما يغني أني وما أعرف أني سليت لله صلاة ce la ilaha illa wani amfani za ta yi min ni ba zan iya tuna akwai ranar da na yi ba walam ya kulha kuma ya mutu bai faɗa ba Wakila liyakar li akhar huwa kafirun bima yaqulu wa wani aka bara masa ya ce shi ya kafirce wannan magana da ake fada masa saboda ka yi mutu a haka wakila da aka ka fa qala kullama aradtu an aqulaha fa lisani anha wani kuma ana cewa ka faɗa ka faɗa sai ya ce duk sanda da dunkura zan faɗa sai in ji kamar an harshen ba zan iya ba wa ne ban hazara ba'd ash-shahazina inda mautihi faja'ala yaqulu lillahi filsun lillahi filsun thumma qata wani shi kuma a rayuwarsa bara ce har ya gaba ɗaya rayuwarsa harkar bara ce shi da shahazin mabarata ku ba Allah ya ba ku mu samu ku ba mu kwabo ku ba mu taro ku ba mu naira ku ba fil shi ne kuɗi saboda haka an zo ana cewa ka faɗi la ilaha illallah yana ku ba mu kuɗi dan Allah ku ba mu kuɗi dan Allah ku ba mu naira ku ba mu kuɗi dan Allah har ya mutu وأخبرني بعض التجار عن قرابة له أنه اعتذر ابن القيم الكتا وني دقتكين وني دن دن دن وني وني دن كاسوا التاجري yake gaya min inji shi ibn al-qayyim shi mai littafi yace wani dan abin dan uwan wani dan kasuwa attajiri yake gaya masa cewa da wannan attajirin dan uwansa mutuwarsa ta zo wa huwa indahu yace shi yana gurin fa faja'alu yulqinunahu la ilaha illa Allah suka rika ce masa ce la ilaha illallah shi kuma yana hazihi alqita'atu rakhisa hadha mushtaran jayyid hadha kaza hadha kaza ce wannan yana da arha ku dau wannan wannan yana da kyau ko za ku dau wannan ka duba wancan yana da kyau jawo wancan kudin sa kudin sa zan maka sauki a haka ya mutu saboda shi kuma a rayuwarsa ko menene idan haka kudi ta zo to ba zai saurari ko ba sai wannan saboda haka akan harkar nema to shi fa ba ba wata ba abin da zai shiga gabansa sallah ne karatu ne menene inda harka kuɗi ce in ta zo ita ce farko to ya zo mutuwa ƙarshe ana faɗar la'ila illallah yana yana yana sumbatu kawai yana faɗar harkar cinikinsa a jawo wancan wancan kuɗinsa kaza ga farashinsa wannan zan maka sauki zan maka rage zan waye haka ya mutu mala yake wa subhanallah kam shahadan nas min hadha ibara ce tsarki ya tabbata ga Allah mutane da dama sun ga abin wa'azi irin wannan wallazi yakfa alaihim min ahwalil muhtadarin a'zam wa a'zam abinda basu gani ba na halayen da masu mutuwa suke shiga irin irin wannan shi yafi girma wanda ba a sani ba wannan kadan kenan da wanda aka ji saboda ka zuciya irin abinda da gaɓoɓi irin yadda ka tarbiyace ta da da'ar ubangiji to shine lokacin da kake cikin bukatar ta lokacin za ta baka haɗin kai amma in ba haka ba sai ga cewa lokacin da ya zo bukatar ta ya sa ka samu haɗin kai Allah ta'ala ka samu cika da imani abinda muka faɗa na daidai Allah ta'ala ya ba mu lada wanda muka yi na kuskure Allah ya fi mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh